Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai a kan mitoci 16, 21 da biyar kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da Daniya ko tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zango FM a birnin Yamai sai Alfa Rediyo Kumasi a kasar Ghana. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci wanda ni Suleiman Muni Barma ke jan ragamar wannan shiri na musamman a saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kwamiti mai alhakin bayar da shawarwari a fannin tsaro ECAP Sahel ya shirya wani taro a Damagaram wanda ya tantauna akan muhimmancin gudunmuwar al'umma a wannan lokaci na fama da kalu kalubalen tsaro a najeriya likitoci a asibitin fmc yola sun yi nasarar raba wasu tagwayen jarirai da aka haifa manne da juna kamar kowace ranar alhamis muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sannan mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarun duniya. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aiki da wata takarda ga jihohin Amurka hamsin da manyan garuruwan kasar a ranar da bakwai ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Wuni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa a cewar rahotannin kafafen yada labarai da dama a jiya Laraba. takardar mai shafi hudu da aka aike wa gwamnoni a cikin watan agusta cdc ta faɗa wa ma'aikatan kiwon lafiya da su shirya tsarin raba maganin kafin ranar ɗaya ga watan oktoba domin ya zo daidai da ranar farko da za a fara fitar da rigakafin covid-19 jihohin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su amshi takardun neman izini daga kamfanin mckesson corporation da aka bashi kwangilar raba magungunan tare da hukumar cdc domin kai magunguna a ma'aikatun kiwon lafiya na jihohi da na ƙananan hukumomi in ji daraktan cdc robert redfield a cikin wasikar ranar 27 ga watan agusta a cewar kafafen labaran a halin da ake ciki ma'aikatan kiwon lafiyar sun ce ba su da isassun ma'aikata da kudade da kuma kayan aiki wanda za su ilmantar da mutane akan magungunan da kuma rabawa da ma ba da maganin da kuma sa ido akan ɗaruruwan miliyoyin magani da za yi amfani da shi bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran ap a wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta up north ta gudanar an gano rabin amurkawa ne suka ce za su karbi maganin a hali da ake ji kuma amurka ta ce ba za ta shiga cikin shirin kasa da kasa na samarwa da sarrafawa da kuma raba maganin covid-19 ba saboda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ce ke jagorantar shirin sama da kasashe 170 ne suke tattaunawa akan wannan shiri na samar da maganin rigakafin covid-19 a duniya da aka yi wa lakabi covax wani aikin haɗin gwiwa da who ta shirya tare da ƙungiyar tattara tallafin nazarin maganin rigakafi da kuma ƙungiyar haɗaka ta masu ba da maganin rigakafi ga kasashe masu tasowa ta gavi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden ya ce zai kai ziyara a birnin kenosha a wisconsin a yau alhamis wuni biyu bayan da shugaba donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican ya yi rangadi a titunan midwestern a cikin buraguzan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan ɗan sanda ya yi ta haddasa kwamitin yakin neman zaben biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasan zai gana da al'ummar kenosha birni mai mutane dubu ɗari da ke gabar tafkin michigan kwamitin ya ce daga bisani biden da uwar gidansa jill biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban ziyarar biden ce za ta tabbatar da irin goyon baya da shi da trump za su samu a siyasance akan wannan batu mai tsarkakiya na wariyar launin fata da kuma cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa marasa rinjayi wannan batu ya bayyana ne a lokacin da wani bakar fata george floyd ya mutu a ƙarshen watan mayu biyo bayan kama shi da 'yan sanda suka yi a minneapolis na jihar minnesota lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar na mutuwar floyd da wasu su da dama a irin wannan yanayin Trump ya bayyana goyon bayan 'yan sanda yayin ziyarar tasa ya ce suna bukata ku dage ku zama masu karfin hali ku kuma yarda ku haɗa hannu da waɗansu kamar dakarun kwantar da tarzoma domin shawo kan tashin hankali. a jiya laraba ne shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana goyon bayan sa ga kasar iraki a matsayin kasa bai cin gashin kanta ya ce babban kalubale da ke gaban kasar shine mayakan is da kuma tsoma bakin kasashen waje a cikin harkokinta faransa ta kuma goyi bayan yunkurin firaminista mustapha alkadimi na ladabtar da duk wasu mayaka a cewar macron yayin da yake ran gadi a birnin bagadaza yana mai nuni da kungiyoyin an bindigar shi'a masu samun goyon bayan iran za mu ci gaba da yin tsayin daka saboda yaƙi da kungiyar is bai kare ba amma kuma dole ne a yi komi da tsari kamar yadda yarjejeniya da ka'idodi suka tanadi a mutunta ƙasar iraki a matsayin mai cin gashin kanta yana faɗi a wurin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da kadimi ziyarar macron ita ce ta farko da wani shugaban kasar yamma ya kai a iraki duk lokacin da kadimi ya hau karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati na uku a cikin makonni goma mai yawan rikici da suka biyo bayan bore da aka kwashe watanni ana yi a kasar wanda yaƙi da mayakan is ya ɗaiɗaita da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki kasar jamus ta faɗa a jiya laraba cewa gwajin da aka gudanar a kan samfurin kwayar halitta da aka ɗauka daga jikin tsohon shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny ya tabbatar da gubar kungiyar novichok ta zamanin soviet wani ɗakin gwaji na musamman na ma'aikatar sojin jamus ya ba da tabbaci an kai masa harin guba ne na kungiyar novichok in ji mai magana da yawun shugaban jamus angela merkel steven sebet a wata sanarwa da ya fitar mai magana da yawan hukumar tsaron kasa ta amurka john elliot ya ce amurka ta yi matukan bakin cikin wannan sakamakon gwaji da aka fitar a jiya laraba ya kuma kira harin guba da aka kai wa navalny abin allah wadai ya ce za mu yi aiki da abokan kawance da kuma kasashen duniya domin hukunta duk wani dan rasha da aka samu da hannu a ciki duba da inda shaidar zai kai kana za a dora takunkumi kan kudade da suke miyagun ayyuka in ji oliot shi ma babban sakataren kungiyar tsaron nato james stoltenberg ya tofa albarkacin bakinsa inda ya nuna kaduwarsa kana ya Allah wadai da harin. A ƙarshe, a jiya laraba ne aka bada belin madugun 'yan adawan Zimbabwe Jacob Ingarvume da kuma ɗan jaridar nan da ya ci lambar yabo Hopewell Ino a yunkurin su na hudu bayan da aka tsare su a watan Yuli saboda shirya zanga-zanga. To yanzu kuma sai fagen rahotanni. kwamitin haɗin gwiwar jamhuriyar niger da tarayyar turai mai alhakin bayar da shawarwari a fannin tsaro wato ecap sahel ya shirya wata haɗuwa don tantaunawa kan wani kundin fasalin tsaro da aka kaddamar a shekarar 2017 da nufin bitar ci gaban da aka samu daga wancan lokaci kawo yau taron wanda ya gudana a damagaram ya buƙaci haɗin kan ƙungiyoyin al'umma da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai don cimma gurin da aka sa gaba kamar yadda za a ji a wannan rahoto da tamar abari ta aiko mana daga zandar. Wannan kundi an yi shi ne tun shekara ta 2017 don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a ƙasar niger da ma ƙasashen da ke yankin Jason Sahel. ECAP shine kwamitin tabbatar da tsaro ya shirya haduwar ne don duba ina aka kwana game da ayyukan da suka yi a baya. ya udan baki mamba a kwamitin na ECAP ya ce kare al'umma da dukiyoyinsu tare da samar da dokoki na rigakafi da kariya a cikin ƙasa shine burinsu. Wannan kudin shirin tsaron ƙasa ya shahi jami'an cikin gida ne kawai da polis da jandarma da gar da gozo kore da wanda kowa da kowa. Wannan kudin an yi shi eh, kayan ayi sai da tambayar a mutane da yawa mun zo nan ne mun kai maraɗi duka le da region daga zandar zuwa maraɗi mun yi atelier mun gayyaci mutane matasa da mata da su jaman tsaro da sarakuna da kowa da kowa suka zo suka ba su ra'ayinsu bisa ga hanyar tahiyar tsaron kasa da an ƙara wannan ne muka koma muka ga aka yi kundi wanda yana ɗauke da sharuɗa da a san menene matsalar ta tsaron kasa na biyu ya kamata a yi na asar kasa. Wa'adin shekara biyar aka ɗaukar ma wannan kundi. Sun zo nan don mu shaida mutane eh, mene ne wannan kundi ya kumsa da ɗauki ra'ayinsu bisa ga abin da ke zuwa na tsaron kasa. Da aka ce an yi kundin tsaron kasa ga wasu strategy ana tsammanin in ta kare za a dawowa kuma a gani me an ka samu ina ya tangarda ina aka samu a gyara mu faɗa masu abin da kundin na tsaron ƙasa ya kumsa kuma menene suka gani wanda aka iya gyarawa tun ba ta da nisa ba. La'akari da yadda matsalar tsaro ke daɗa kamari a waɗannan ƙasashe ko hakan zai ba da damar a cimma buri. To lalle Eh, tahiya da tsaron kasa abu ne mai wuya sai sun gane cewa wannan kundin don abin da muka tahiya da shi na tsaron kasa yana ci wannan kundin don abin da su za su yi ko abin da suka yi a zai san yana ci wannan kundin to matsalar tsaro kuma yawa ce amma muna iya kokarin mu muna faɗa musu muna ba su information duka ransaman da kamata na taya da tsaron kasa labari wanda muka samu tsakanin eh, su jaman tsaron kasa kowa na faɗa mu kuma prefi shi ne a shugaban eh, tsaron kasa cikin gunduma dai da shi na shugaban tsaron ƙasa cikin gunduma ɗaya. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To idan muka leƙa Najeriya likitoci a babbar asibitin tarayya FMC da ke Yola fadar jihar Adamawa sun sami nasarar fidar raba wasu 'yan tagwaye da aka haifa a manne. Wannan shine karo na uku da likitoci a asibitin ta FMC Yola ke samun nasarar raba irin waɗannan 'yan tagwaye da ake haifa a manne wato conjoint twins. Ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoto daga Yola. Su 'yan tagwayen wanda iyayensu talakawa ne. An kawo su nema da karamar hukumar Nembe da ke jihar Bayelsa kuma sai da rundunar sojin sama ta ba tallafin jirgi kafin aka samu nasarar ɗauko su sabila da doguwar tafiya da kuma annobar coronavirus da masu ke nuna farin cikin su. Mahaifan jariran da aka raba wanda yanzu ke cikin koshin lafiya wato Rafael Abenemi da mahaifiyarsu a Yebe Kimere Ebefa su miƙa godiya su ne ga Allah bisa nasarar da aka samu. This kind of operation and these small children, when they were taking them to the theater, I cried to tell the truth. I cried. I said, Shine, this is how I lost my children. But I hand over them into your hand. God, take control. So I was not scared about the things they were using because if you have good doctors, a gaskiya mun tsorata da mati da tsammani ganin tun daga yana goma babban birnin jihar mu muka sama fi da tsammani to amma kuma Allah cikin ikonsa gashi waɗannan likitoci a wannan asibiti sun samu nasarar raba su muna miƙa godiya ga Allah da ma waɗannan likitoci farin ciki kam ai ba a fada tunda ko fidan gyambon ciki da kuma ulcer wato appendix ai ana iya mutuwa gaskiya farin ciki ba sai an fada ba i'm so happy I'm so very happy. A cewar mahaifiyar waɗannan jariran, to wai koshin mata ya gudanar da wannan aiki na raba waɗannan jarirai Dr. Raji Bello ne shugaban sashen da aka guda da wannan aiki. Kawai irin wannan tagwayen aiki ne da zance yake da wuya da yake da bukatan ma'aikata masu kwarewa sosai tun daga likitoci masu aiki da kuma bangaren anesthesia wato sa eh, yaran bacci da kuma su nasu nasu na tiyata da ma'aikata da yawa yana bukatar kwarewa yana bukatar shiri dole ka dauki makonni kana shiri so kuma yana bukatar kayan aiki kuma alhamdulillah duka da mun yi duk abin da ya kamata har yanzu ya kai mu da nasara da yake karin haske Farfesa Awal Muhammad Abubakar shugaban asibitin wanda ko shi jagoranci aikin kuma wannan nema karo na biyar da yake gudanar da irin wannan aiki a matsayin sa na babban kwararren likita a najeriya ya ce ai najeriya na da kwararrun likitoci da ka iya tada komadar fannin kiwon lafiya a kasar kaga in mutum ya fara zai iya daukan awa shida awa tara to amma wannan eh, a cikin awa uku muka gama kamar a ta ina kuka ba su ta sama ne ta kai ne kuma a ta ƙasa ne kuma ta ina ta ciki ne kasusuwa um, na haƙarƙari na ƙasa da wannan gashin eh, na ƙasa da zuciya dina nan suka haɗu yawancin dai hantar ne ko da yake gwamnati tana ƙoƙari amma ya kamata a ce akwai kayan aiki yadda ake samu shi ko a sauran kasashe yawancin ba mu da irin wa'annan na'urori da sauransu shi yasa mutane suke bari su je inda za su samu wa'annan abubuwan duka ya mako zuwa yanzu domin har an sallami waɗannan jarirai zuwa jihar ta bayelsa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi a dangane da ambaliyar da ta yi sanadin mutuwar gwamman mutane a jamhuriyar Nijar tare da haddasa rugujewar dubban gidaje da asarar dukiyoyi. A ci gaban hirarmu da shi a kan wannan batu shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba ya shawarci hukumomi su sake duba fasalin biranen kasar domin kawo karshen wannan bala'i. ai kuɗi ne ake sawa a aiki don a gyara bakin kuma a gyara abin da ke cikin kogin Nijar. to amma ai gwamnati ba ta yin shi kenan gare Nijar ba wanda ya mamaki da a gani ruwan nan sun samu kuma akai ambaliya haska kai ga mutane tunda kowa ya san matsalar nan akwai ta ba a yi maganin ta ba kawai ana a fata dai ne wani bi ka abin ya faru sai mutane ba su kula matsala ba kai maganinta ba ko da shi ta kwanta tana dawowa kenan ni gani na gwamnatin Nijar ta yi maganin matsalar da ke ta shahi kogin Nijar na harko a rage mishi kasar da ke ciki na biyu kuma a yi tanadin abin da ko da yaushe akwai shi aje idan lokaci wata ambaliya ta samu ko wata matsala ta samu al'umma a ce don mutuncin kasar mu mun taimake su kafin mu zo mu yi ta kira ko da yaushe kasashen waje yaushe ne wanda aka ma banna gidan shi ya faɗi bai da abinci amma sai an yi sa an yi taro da kasashen waje sun yi kira can wata ƙasa kafin a kawo abincin lokacin nan zancen ya huce kuma an kawo ba wani ganin shi suke yi ba tunda wani bi lokaci ana amfani da eh, abin da ya faru ne don a aika kira amma taimakon in ya zo su lokacin nan suna cikin wani hali ko kuma sun shiga wani zance don ina kira don kare mutuncin 'yan kasar niger ko da yaushe gwamnati ya tanadin abin da ke samu don a kawo mutane taimako kuma su wanga abin da ya sama da ya samu yanzu ya kamata a ce a gaggauce an kawo musu taimako wanda yake sa su samu sauki cikin halin da suke ciki. menene kake ganin zai iya taimakawa a kawo ƙarshen wannan matsala ta ambaliya akwai matsalar tsarin mayan biranenmu in ka lura Eh, kasashen da ke iyakanmu suna da ruwa wani bihiye da namu amma wani bi ba sa matsalolin da muke samu saboda yadda ake tsara garuruwan yadda ake tsara zaman mutane gina gidaje to an kawo tsarin da dole ne sai ka yi yadda ruwa za su bin hanya su wuce amma an ka lura garin ya mai ma ina ɗauki misali kuma duka mayan garuruwan nijar haka nan ne kahin ka gani inda aka ma ruwa hanya ko gwamnati ta shirya ita da kanta ko kuma meri ko kuma su mutanen gari idan sun yi ayyukansu sun kula da inda hanyar ruwa suke bi an jima an jima da ba a yi wannan tsarin ba na ama ruwa hanyar shi in ya huto daga cikin gari har ya je bakin kogi inda ba a kawo sabon tsarin garuruwan ba to kankanan ruwa ma suna iya kawo mana matsala maye mayyan garuruwa da ka sani da aka gina su kuma suka zama bisa matsala ba an yi su ne bisa kan tsari duk lokacin da za a fara aikin gwamnati ko kuma mutumin zai fara aikin kanshi to ya yi tanadin da hanyar da ruwa za su bi da hanyar da salte za su bi komai yana da tsari amma inda ba a yi tsari ba babu wannan sabon tsari ba a aikata shi ba to kullum ruwa irin wannan za su kawo matsala kuma kullum sai mu zo muna ta eh, jin ciwo ga abin da muna iya magani ai kana ga ruwan da suke sabka mai ba wasu maye manyan ruwa ba ne amma kana gani komayen hanyoyin da aka yi ba a jima ba babu inda ruwa suke bi komayen aikan da aka yi ko wani exchanger ko wani wane ne kana gani ba a ciwo nasara ba sai ka ga ruwa yan kaɗan sun zo sun tare hanya kuma sun shiga cikin gidajen mutane kenan sai an samu sabon husa a gina gidajenmu kuma sabon husa a Eh, tsarin garuruwan da ke cikin ƙasar Nijar. Shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na ƙasa a wannan mako ya sake nufa ƙasar Ghana inda wani makaho ke faɗi tashin ganin ya bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. Saɓanin yadda wasu sassan ƙasashe masu tasowa ta waya ke matsayin lasisin mayar da bara sana'a. a zantawarsu da nimatu abdullahi yamboni ta alfa radio kumasi bakon shirin ya soma da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa kafin a kai ga aikinsa na malamin makaranta. Sunana Abdul Fatawa Idris Kanafu ni bawale ne na Fatawa kuma an haife ni kamar tsakanin shekara uku da na ɗauki. To wanda na kai kamar shekara biyar aka kai ni wa school for the blind cikin Ghana somewhere 94-95 about. Shi na kare school da Ekwapan school for the blind na kare in short 2007 na kare Ekwapan school for the blind. Shi na je wa na secondary school 2009 1999 sorry na kare 98 na kare ekropon school for abla sorry shi na je eh, secondary school 99 2000 na 2001 shi training college nj training college 2004 2005 academic year na 2006 insha Allah university of education winneba 2011 na 2015 am gaskiya ni da ina ga makaici ne kaman ba ciwo ba halittar Allah ne kaman shi Allah shi a wurin shi da son shi ya harke wanda bai da problem cikin gangan shi ya harke gurgu ya harke makafu ya kuturu ya so na so mu dai duba halitta nasara shi ya kirkiro abin ga mota cikin mota akwai automatic akwai manual abin ga da so na so kuma bai yi ka kana da motan automatic shi wanda ke use mota manual nan bai da kyau kuma duka na aiki guda maybe a ce maybe automatic nan shi ya yi maybe ya yi tafiya ya fi manual amma inda zai ke duka manual al'amuran nan kuma ya kuma a cikin halittar Allah shi ma ya so yi wannan kuma mutum ba ka isa ka tambaye shi kamar don me kai wannan kamar da nake zaune ga a na koyi a shi tika lalle gudugudun abin ga Alice Microsoft Word na yi ko almost everything computer na ke so na suna use PowerPoint ne gwada ma yara na kuma su fahimci kwarai inda ba wani abin da ta lokaci kadan ma da wala ka na kare masa shi amma Alice ikoramin nan bai yi fan ya ba ne to shi ni dai ban gani makanci kamar wani problem dai ba ne yanzu yanzu ga muke zaune ga wani ciwo zai sponsor ni je masters a ah, fast da kuma ga na da mata da yara biyu kaman third july ga mata na ta haifi yariya ta gani shi alhamdulillah na gode ma Allah ba abin da ke damu kana da mata da yara biyu kuma kana koyarwa wani abu kake koyarwa a wani makaranta kuma kake koyarwa eh ina fallahiya jhs akwai lahiya jhs yawa eh, mampontin kwabre mampontin kwabre eh, ina nuna rna religious and moral education masha allah eh. shekara nawa kake karantarwa oh, yanzu dai kaman over for pfs ko domin na fara karatun yara somewhere 2007 har yau to malam abdul fatawu yanzu haka baka gani kuma da sanda ne a hannu kake tafiya ya kake yi kake koyar da ɗalibanka. Shi nake gaya miki na kaman ina yi PowerPoint ke yin kwamfuta na. Yawwa. Abin da nake so rubuta duka na project na ba whiteboard yara nan na gande suna abin da shi inda suke da questions da mai shi ba su jawabi. Masha Allah. So kana iya identifying students ka ko kuma a'a muryoyinsu ne kake dauka ka gane wannan ne oh, wannan. Oh, class na kaman yara 60. Na kama hannun yaro na na gane kamar wani wani hannun shi kawai. To bayan karantarwa kana da wani sana'an hannu da kake yi? Eh gaskiya eh, zai kawo wani abin mamaki gana. To. Shi ne dawadawa fawada. Masha. Mun sai ni dawadawa dai ana nunkule shi dai a yi da miya da shi. Kuma shi mun ji kamar dawadawa na jinyan stroke yana jinyan blood pressure da ba. Kuma kan da ake dunkule shi da lalla kana so amma yana baka wani kazanta kawai. Al'au ma kai kana son tinka ka sha. shi muka kawo powder na kaya ka yi da ci ka sha in dai kana so wani jollof kuma kaya ka dafa ka shi kuma dawa dawan nan kuma mun dafa ya ka kira beans za mu packet shi maybe ke kana dai so ka tauna beans nan ka sa ka sha ruwa ka abin da ka tauna don shi mun kawo powder nan da beans kuma warin nan kuma wasu na sananin jin warin dawa dawan nan ba su kuma warin nan ya rage bai wani samu wani strong wariya ka da shi insha Allah abin da muka so mu kawo duniya. Masha Allah. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na ƙasa a yau. sai a makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakonmu abdulfatah idris da nimatu abdullahi yamboni ta alfa radio kumasi da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima. Madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. daily graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanun labaranta na zakulo wannan gwamnati ta cusa kuɗi gana sidi miliyan 800 cikin ayyukan nbi jaridar ta ce gwamnatin kasar ghana ta tura kuɗi gana sidi 800 a cikin bankin nan na national investment bank ya taimaka mata cikin gibi na jarin wannan banki ta kuma bunƙasa harkokinta yadda za a tallafa wa ajandan ci gaban masana'antun kasar sai kuma jaridar da chronicle wadda ta rawaito wannan labarin wani tsohon jami'in soja ya ta aini akan irin abin da ya faru a domin inda ya ce a janye sojoji daga aikin baban giwa amma sarkin wannan yanki da ake cewa faduwa hini ya yi kira da a sanya kwamitin bincike ga irin rikici da ya tashi a wannan yanki jaridar ta ce wani tsohon jami'in soja wadda baya so a ambaci sunansa ya yi kira ga shugabancin sojojin kasar don su kiyaye sojoji daga shiga rikici ko kuma abin da ya kira aikin baban giwa da yake magana a cikin wata kira da chronicle akan irin takaddamai da ya tashi a domin fasi wadda ya yi sanadin da sojoji su mamaye wannan ƙauye tsohon babban jami'in sojin wadda kuma kwararre ne wurin kawo saukin dukkan rikici ya nuna cewar kada wani ya yi gigin tabbatar da gaskiyar abin da ya faru a wannan ƙauye. Da kuwa na leƙa jaridar Ghanaian Times wannan labarin na samu an kama sarki da wasu mutane guda biyar a cikin uh, wulakanta wata mace mai shekaru 60 da sun kai jaridar ta ce 'yan sandan jihar Savana sun kama wasu mutane guda biyar da sun ka hada da sarkin simfoni da galadimarsa waɗanda ake ake zargi da tursasa ko kuma da rankaɗawa wata mace mai suna merit ibrahim mai shekaru 60 da haihuwa dukar kabubuka a samfuni cikin gunduman na gunja ta yamma mutanen guda biyar yanzu aka na a hannun 'yan sanda kuma ana zaton cewar suna da hannu a cikin dukar da aka yi wa wannan mata da ake zargi cewa mayyaci sun kuwa hada da haruna jibuni mai shekaru 1958 da sarkin sumfini da eh, zakariya abdulkarim mai shekaru 30 da sha'ibu idris mai shekaru 35 da tara hassan mai shekaru 57 da sulugu isahaku da aka fi sani da suna urulana mai shekaru 45 da haihuwa ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Kafin mu karkare a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A watan ake bikin cika shekaru bakwai da kai kazamin harin makami mai guba da ya kashe mutane a garin Guta na kasar Siriya a ranar 21 ga watan Agustan 2013 a kewayen garin Damascus. Gwamnatin Bashar al-Assad ta sakarwa 'yan Siriya sama da 1,400 iskar gas da sinadarin da aka fi sani da asarin. da yawa daga cikinsu ƙananan yara ne. Domin tunawa da waɗanda wannan ta'asar ta shafa, Amurka ta sanar da takunkumai shida akan sojojin gwamnatin Assad, gwamnati da kuma waɗanda suke tallafa mata da kuɗaɗe. Amurka ta kakaba takunkumai akan wani na hannun damar Assad Yasir Ibrahim a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa ta 13,894 saboda ƙoƙarinsa na kawo cikas ga warware rikicin siyasar Siriya. yana amfani da mutane da ya sani a sassan gabas ta tsakiya da kuma fiye da haka ibrahim ya kulle yarjejeniyoyi cike da cin hanci da rashawa don ya azurta assad yayin da 'yan siriya suke mutuwa daga karancin abinci da magani amurka ta kuma ayyana bisa dokar ikon shugaban kasa lamba hudu shugabannin rundunonin sojojin siriya sabili da yunkurinsu na hana tsagaita wuta a siriya a cikin dakarun tsaron kasa amurka ta ayyana kwamanda fadi sakir a runduna ta hudu kwamanda na birgediya na 44 birgediya general gate dala shi ma an sanya shi ciki daga ƙarshe a dakarun taiga amurka ta ayyana kwamandan rundunar haidar samir ismail waɗannan manyan jami'an su ne suka jagoranci sojojin siriya da suka kashe ƙananan yara da bamabamai da kuma amfani da makamai masu guba kan al'ummomi kamar na garin guta ji sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo sun lalata yarjejeniya tsakanin 'yan ƙasa da sojoji da suka yi rantsuwar kare su tun daga watan yulin 2020 amurka ta sanya sama da mutane 55 waɗanda suke ci gaba da aiwatar da munanan manufofin assad sakatare pompeo ya wallafa a shafinsa na twitter cewa waɗannan sabbin takunkumai na tunawa da waɗanda harin sinadarin makami mai guba kan garin guta shekaru bakwai da suka gabata ba za mu daina matsa lamba ba saboda mu tabbatar an yi daidai da kuma warware rikicin siriya ta hanyar lumana wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka turaka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin mai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sulaimun muni barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya salamu alaikum